والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى مدن بارك يمضى السلام عليكم ورحمة الله idan ba mun ba darasi na karshe da muka yi daga shi muka da hutu sallah mun tsaya ne karshen aya ta 59 cikin wannan sura mai albarka suratul tauba fadin Allah ta'ala walau annahum radu ma atahum Allah wa rasuluhu وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راجعون يوكم زام تاتي فرقا آية تسبتين ديدي فدن الله تعالى إنما الصدقات للفقراء ودك بيان bangalori na mutane waɗanda suke cancantar a ba su dukiyar zakka ne Allah ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغالمين وفي سبيل الله وفي الرقاب والغالمين وفي سبيل الله وبن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم إنما الصدقات sannan dukiyoyi waɗanda aka fitar na zakka ai azzakawat zakka da za a fitar masrufatun ababen sarrafawa ne lil fuqara'i ga waɗanda ake kira al mabukata alladina la yajiduna ma yaqau mawqi'an min kifayatihim waɗanda ba sa samun abin da ke iya wadatar su a rayuwarsu ta yau da gobe wal masakin haka kuma ana baiwa al masakin alladina la yajiduna shay'an su al masakin sune waɗanda ba su da komai wato a wannan fassara ta malam alfukara suna da shi amma bai wadatar ba almasakin kuwa ba su da komai da haka yace wa hum ahwaju inda malikin min alfukara su almasakin a wurin imam malik su ne suka fi bukata da talauci min alfukara sama da alfukara wa ukhiru an alfukara amma an ambace su a ƙarshe ba a fara ambatan alfukara ba saunan la yarzul dan saboda a kare mutuncin alfukara kar wani ya dauka tunda suna da shi bari a kyale su a duk da suna da shi bai kike su ba amma su almasakin ko ba fada ba kowa zai iya ba su saboda kowa ya gansu ya san babu wa hatimaman bihim kuma domin a nuna muhimmancin su mislu da qadimul wasiyyati ala dayni kamar yadda ake gabatar da wasiya ala dayn a bisa gabashi da Allah ke ta min ba'di wasiyatin yusi biha aw bayan wasiya wadda mamaci ya wasiki da ita ko bashi to kaga ka'ida bashi ne ake fara fitarwa daga cikin dukiyar mamaci kafin a je ga wasiya da bashi zai mamaye dukkan dukiya to kaga babu magana wani abu na wasiya amma tare da haka da aka fara ambaton wasiya a jerin ayar ba dan komai ba dan shi baki yana da waɗanda za su su ce a bamu wasiya ku tunda yayi ne a matsayin sadaka da wuya ko wanda aka wa ya zo mutane suna fama da makokin mutuwar mahaifinsu ya zo ya ce to an mun wasiya ila da gaza cikin dukiya mutum zai ji kunyar haka to sai aka fara ambaton wasiya dan kar mutane su manta da ita wannan rigiyar da Allah ku aje ta kar ku sake wannan wajen da ita ya isa kuna dauka hankali na da yawa to dan saboda haka sai aka jinkirta su haka malam ya faɗa wannan sai ce daga cikin maganganu kusan guda shida da malamai ke yi dangane da bambanci tsakanin alfaqir da almiskin waɗansu ce alfakir shine yafi tsananin bukata saboda almiskin waɗansu ce almiskin shi yafi tsananin bukata saboda alfakir to amma dai ibnu jarir tabari shaykhul mufassirin yake cewa shekul mufassirin yake cewa shi al shi shine wanda yake wato ainihin baya tambaya dukkan su kusan kansu kai wajen talauci amma shi al baya tambaya mutum ne mai kame kai yana da zuhudu da ya baya miki amma ba abin kansa su ko al zai tambaya to tun da kansu da wajen talauci amma wannan baya tambaya wannan na tambaya wa ya kamata a fara gabatarwa wanda baya tambaya fa kulu min ha wa asim al qani'a wal mu'tar wal ladina bi amwalihim haqqun ma'lum Sunna na ake lissa'i wal mahrus. Don saboda haka shi ban jirin kamar da abin da ya ce cewa shi al-fakir tambaya ko baya tambaya amma al-miskinu yana tambaya yace wa hadha qawlun aqwa qawlan aqwal bis sawab shine mafi tantantar zance wajen inganci ubangiji ta ala ce don kun ku ba su ku qara'i da su al-fuqara wal masakin da almasakin masakin wal amilina alaiha da kuma waɗanda suke al-amilina alaiha masu aiki wajen fitar da zakatin min jabin kamar wanda ake turawa ya je kayuka ya karko zakka wa katin ko wanda yake cikin harkar rabu wa katibin ko wanda yake marubuci ne su ne suke rubutawa suna da rajista din a hannunsu duka waɗannan idan akwai gwamnatin musulunci dole za a ware wata hukuma guda su kutum wanda abin da suke kulawa shi ne dukiyoyin zakka wanda yake akwai masana zakka a ciki akwai laborori a ciki akwai masu iya misali a ciki haka dai za a hada wannan aikin su kenan su rinka bin diddigi suna fitar da zakkan mutane ko ta amfanin gona ko ta dabbobi ko ta kuɗi inda ya kama a ji kauye a karɓo a ji a karɓo idan kuma kayan suna da yawa mai gona ya zo ya fitar ya ajiye ya ware ya ce wannan na zakka ina hukumar zakka sun ce ga mu to ku zo ku ɗauka kaza ko bukatar laborori za su ɗauka su loda a bayan mota a tukun motar a kawo da leburorin da shi direban da ya ja motar kaga suna cikin al'amili na alaiha da wanda ya tsaya daki daki aka fitar cikin waɗanda suka kalla abin ta fuskar shari'a me za a cire me ba za a cire ba suna cikin al'amili na alaiha wanda kuma ya lissafi idan kwano kaza ne da ya bisa kaza ɗinsa shine kaza ko kaza bisa kaza ɗinsa shine kaza ga duk suna cikin al'amili na alaiha haka da aka zo labawa bayan an tara haƙƙin talakawa ne za a lallaba to ana bukatar rabo bisa ga adalci shi ke rabo bisa ga adalci ba wai a ba kowa daidai wa daida ba a a ba kowa abin da ya dace da yawan iyalinsa wanda ya dace a bashi dubu daya a bashi wanda ya dace a bashi goma a bashi wanda ba ashirin ya kama a bashi a bashi wanda kuma rabin kwano kwano ɗaya ko kwano uku ya kama a bashi a bashi babu su za a zo ga wani mutum da mutum ga wani baya da mutum kuma a duniya ta so jin zakka lalle wannan mutum ka na tabbata ne ga wanda yake da iyali kuma da wanda baya da shi haka mutumin da yake da iyali da yaya zai tsara wanda yake da iyali kadai babu yaya haka mai mata uku zuwa uku zai tsara mai mutum daya idan an zo duk wannan za a adalci ne a kowa cancanta su domin a bar shi kaga masu aikin wannan kafin kuma duk suna cikin alamu ne na saboda haka irin waɗannan ana ba su zakka ko da wadata su mawadata ne a karan kan amma tun da an kallafa musu nauyin wani abu na gudanar da hakan zakka to nan ne za a cire musu a bar wal amilina alai kenan wal mu'allafatu qulubuhum da kuma al mu'allafatu qulubuhum wadanda ake tawafan zukatan liyaslimu da wasu suka liyaslimu da wasu suka musulunci aw da islamu ko da musulunci su tabbata aw yuslimu nazara'uhum ko kuma ya kasance waɗansu sa'annin su sa'annin su su shiga cikin musulunci a aw da hubbu an muslimina ko ya kasance dai za su je wa musulunci kariya ma'ana dai al-mu'allafa qulubuhum iri uku ne akwai waɗanda ake tsammanin tsarin musulunci da kuma an yi wa'azi ba su shiga musuluncin ba amma an san da son kuɗi kila da a ba su wani bangare na zakka za su shiga musulunci ko da sun yi da samu suna da gidaje da motoci ko da aka fitar da zakka sai a samu wani rabo mai sauka sai a ba a ce ga wannan musulunci sai a baku ku saboda zaman yau da gobe da ake yi da su a ta su amma ba sauka a kai wannan kashi na farko kenan kashi na biyu waɗanda ba a tsammanin musulunci amma ana jin cewa idan an ba su wani abu na zakka shirri da kulle-kulle da suke a musulunci za su daina to sai a basu su dan a toshe wannan sharrin nasu ko kuma idan an ba su su da za su musulunta amma a ko su da annan su da suke wani wuri ba wannan sun zo ta su kuma su shiga musulunci to sai a ba su dan wancan dan a farko su shiga musulunci wannan ya zama kashi biyu kenan sannan kashi na uku waɗanda sun riga sun shiga musuluncin da su rufe da shiga ba to su ma idan sun shiga wato za ka tuni ɓangare na zakka a ba su a ciki ko da kuma da ta ne ku a filin duk kuna kuna cikin al-mu'allafa ta kulubu to ba da sun yi sabani kan cewa shin wannan hukunci na al-mu'allafa ta kulubu zai ci gaba da zartewa har illa ma ta Allahu ko kuma an yi su a farkon musulunci daga baya aka yi saki akwai wayoyi da ake jingina umar dan Kaffa da Huzaifa ibn al-Yaman da wadansu daga cikin tabi'ai da tabi'u tabi'i na cewa a lokacin Umar dan Kaffa shi yayi kela yake da an bayar da rabo ne na al-mu'allafatu qulubuhum ba dan kula wajen musulunci ba da karfi yace yanzu ko muna da karfi ba za mu bayar ba. ana jingina masa wannan magana da ya sani kuma wadansu suka hau suka ce bayan musulunci ya riga ya yaku to ko babu wannan ba za a bayar da rabon da suka ta kulubu ba amma dai zance mafi inganci wannan hukunci yana nan da haka ma alkabi a wahab al yake cewa duk lokacin da bukata ta taso bayan sukewar lokacin umar musulunci ya sake rauni to hukuncin zai sake dawowa in ya kuma karfin to ya sake kuma lokacin umar sai yake to dan haka dai wannan almu'allafatu qulubuhum hukuncin sunanan kuma za a dauko wani abu na zakka a ba su duk ga wannan kaso nasu guda uku da muka ambata bari dan ya san zo kasan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda ya kara ba mu haske game da waɗannan almu'allafatu qulubuhum hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari a bangalori daban-daban kamar kitabul anbiya kamar cikin kitabu tafsir da sauran waɗansu wurare an karɓo daga Abu Sa'id bin Khudri Allah ya kare da adali yace ta Ali Alayhi salam wa huwa bil yamani bi zuhaibatin yudiha ila rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Ali bin Abi Talib ne ya aiko da wata zinariya lokacin da annabi ya tura shi kasar Yaman yana zaune a can sai ya aiko wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wata zinariya yana bayar da ita kyauta zuwa ga annabi fa qasamaha baina arba'atin sai manzon Allah ya ware wannan dukiya mai yawa ta gunari ya raba su tsakanin mutum guda hudu na farko al-aqra ibnu habib al-hanzali na biyu uyayna Ibn badr al-fazari na uku al-qama ibnu ulata al-amiri ثم عاد بني كلاب marwacin hadisi yace sai kuma wani mutum daga cikin kabilar Bani Kilab wato Zakiya ya sunan sa wa Zaid al-Fa'i da kuma Zaid al-Fa'i ثم عاد بني نبهان فغضب قريش لوكتن da النبي يي wannan rabo zuwa ga wani zuwa ga wani zuwa ga wani sai ya kasance quraishawa ba su ji dadi ba sun yi fushi wa kana marratan ukra sanadid quraish a wani wurin yace ba wai quraishawa ba shugabannin quraishawa sai suka ba su ji dadi ba fa kanu sai suka ce yu'ti sanadid najdin wa yad'una yanzu za a baki irin wannan dukiya mai yawa daga kasar yaman sai ya zo ya raba wa shugaban najib mu ya kyale mu shugabannin kurisha bai ba mu komai ba fa qala sai manzon Allah ce inni inna ma fa'altu zalika li ata'allafahum yace na aikata hakan ne dan in su zukatan su zuwa ga addinin musulunci wadannan mutane da annabi ba ba su riga sun musulunta ba amma ya ba su dan ya kawo su ta su zuwa ga musulunci bayan annabi yayi wannan rabo ga wadansu musulmi an hana su an ba wadansu wadanda ba musulmi ba dan jawo hankali zuwa ga musulunci fa a rajulun kaffun libya sai ga wani mutum ya zo mai kaurin gemu mushriful wajrataini mai tsinin kuma guda biyu gha'irul ainaini mai kwarmin idanu guda biyu nasi'ul dabini ga tsinin goshi mahluqur ra'si kansa yayi kwalkwabo ai daga jin wannan sifar la yubashir bi kai wallahi baya bujara da alkhairi daga jin wannan sifar fasada yana zuwa sai yace ittaqillaha ya muhammad ji tsoron Allah ya kai muhammadu qala sai manzo Allah ya ce faman yati Allah in asaituhu ya amanuni ala ahli al-ard wa la ya'manuni yace waye zai wa Allah ta'a in ya saba masa yanzu Allah ya amintar da ni kan mutanen da ke kasa su kuma sun kasa amintar da ni sun kasa amincewa da ni shi Allah ya amince da ni ya turo ni wajen su su kuma an turo ni ya amincewa da ni kana mai ruwaito hadisi ce wa adbarar rasul wannan mutum sai ya kada ya tafiyar sa fasta azana rajulun min al-qawmi fi qatl sai wani mutum cikin sahabbai da ke zaune yace a ba shi izini ya je ya kashe shi ya rauna annahu Khalid ibn al-Walid suna tsammanin mai wannan magana Khalid ibn al-Walid ne فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم sai manzon Allah sura da mutum Allah tabbata gari shi ce da ke inna min bi'i hadha ku kyale shi a cikin kasan wannan mutum da kuke ji da gani akwai waɗansu mutane da za su fito ya qara'una alquran za su kware wajen iya karanta alqur'ani la yujawizu jirahu amma baya wuce makogarin ballantana kai ga zuciya kan harshe kawai yake tsayawa bai yi tasiri wajen gyaran zuciyarsu ba ballantana a sa ran ayyukan su za su gyaru yaqtuluna islam za su ranka yakar musulmai wa yad'una ahlal awtad su kare arna masu bautar gumaka yamrukuna min al-islam za su rinka ficewa daga cikin addinin musulunci kama yamruku samu min ramiya irin yadda wato kibiya ke fita daga cikin kuri idan an harbata daga cikin bakata idan an harbata la in adraktuhum annabi ce inda har zan riske su lokacin da wannan mutane za su kafu su yi karfi ina nan da rai la aqtulahum da sai na musu kisa irin kisan da aka wa adawa in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan hadisi akwai karantarwa mai dimbin yawa babban dai abin da ya shafe mu manzon Allah ya ba da kaso mai tsoka ga waɗansu waɗanda ba musulmi ba aka tambaye shi dan me yace ata'allahum alal islam ina san ijahum kalin su ne zuwa ga musulunci da wannan aka kafa hujja da cewa din ana iya ba waɗanda ba musulmi ba waɗanda suka ce a ba ba musulmi bane ba sababbin shiga musulunci ne duka duka sun shiga ba su ɗauki wani lokaci ba ba wani ma rawa da suka taka wa musulunci din wanda za a gani babu wani abin da suka yi na azu a gani wajen ciyar da musulunci gaba to amma tare da haka annabi ya ba su a ta kowa waɗanne ne dai ya dai ba su wanda shine babban mahallin shahidin mu cikin wannan hadisi amma sauran fa'idodin da ke cikin hadisin kuwa shine yadda annabi ya rabu da wannan da annabi zalunci ko adalci adalci tare da cewa cikin raba akwai wanda ba ba ba a ce idan an yi rabu baka samu ba kai baka samu ba wani ya samu an yi adalci ko wani zalunci ina adalci kasancewar kai baka samu ba ya nuna zalunci akai ga wadansu ba su samu ba kuma annabi ya rabon ko ba zalunci akai saboda ko wanda ya tantanta a ba saboda dalili kaza sama da kai shi wancan a bashi dan a tsare masa imanin sa kai ko ahlus sunna wal jamaa aqida ta kan kama ko da ba a baka ba kana nan a tsohon da kullun to ga wanda idan ba ba shi ba zai yi su sai a kwanci saboda a a nan gudan adalci kai an gane ku manzo Allah ki sai ku dama zan dauki abu in bayar wanda na hana shi na hukauna sama da wanda nake ba amma wannan sai ina ba shi ne dan jin tsoron kar Allah ya kufar da shi cikin wuta ki dai dawo ki zai tsaya kan musulunci a danganta har zai mutu da kalmar shahada amma wanda na hana shi na fi in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dukkan waɗannan yana daga cikin al'amura ada da ya kamata mu kula irin wanda musulunci ke tsarawa tunda yanzu ana gab da safuwar addinin musulunci a wannan kasa a shari'ance to dukkan wannan yana daga cikin abubuwan da ku waɗanda za a hukunta da musulunci ya kamata ku fahimta da a yi wani rabo ba a ba ta ba kawai da an hana ta ka ce ai muna nan mu ne muke ta gurin yin shari'a yanzu kuma ba a bamu komai ba ko kaza kaza kaza ai mu muke ta tambara har miliyan mu ta amma ba bamu komai ba wannan ka bari rabon ka na kan gurin dama za mu saboda Allah ba ka me za ka ci kuma jabra ko na abu da kai tambara ko dan wani yayin kaza ko dan wani shi kaza wanda yana daga cikin ababen da ya kamata mu tarbiyyanta mu da su mu sabaje idan za a hukuntar da mu da wujinci kuma su su gabanin mu su saba ganin irin waɗannan a cikin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wani hadisin na gaba shi ma bukari ya rawaito daga anas dan ko dake bukari ya kawo shi a takaice anas dan malik ke cewa lamma afa Allahu ala rasulihi ma afa min amwalin yayin da Allah ya bai baiwa annabinsa irin abin da ya bashi na dukiya ya kuluna marwaita suka ce yau hunainin hakan ya faru ne ranar yakin hunaini ضحك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يؤتي رجالا من قريش المئة من الإبل وكما من ذا الله يريد ربا وتنسيس قبل قريشا راقبا تريسي سيلا أبو سفيان راقمي تري سفيان بن أمية راقمي تري وانين راقمي تري فقال رجل من الأنصار سيولو تنسيك مدانا مدينة وانت سيكر أبا أنت مسلمتي جريسي suka tarbi annabi sallallahu alaihi wasallam suka agaza masa suka ba su kariya irin wanda suke bai wa ƴaƴansu sai yace yaghfirullahu li rasulillah kaga ko ne da cikin wannan da ta saboda Allah ya gafara ga manzon Allah yo in jana min quraish wa turkuna wannan da bai quraish da kuma dari dari mu kuma ya hana mu wasu yukuna taqtulu min dima'ihim ga har yanzu takobin mu ba ta bushe ba daga jinin su mutanen da muka yaƙe su mun ji musu raunuka aka ribace su sun zafo sunanin yaƙi kuma aka zo rabo aka ba su ɗari ɗari mu kuma da muka yaƙe su ɗin ba ba mu komai ba su musu na ta tsakuru min a فقال رسول الله صلى wa عليه wa sallam sai manzon Allah ya da mutum Allah ta fata garin shi yace inni la utu jana. yace wallahi su da ma nake yi baiwa kyauta ga waɗansu mazaje hadithun ahaduhum bil kufr kadan ne ko kwanan nan suka shiga musulunci ba zai da burin kafirci ba fa fa ta'allaquhum dan dai in jawo cikin addinin musulunci in tausu su awala tardawna an yadhhabu na su bil amwal ko mutanen Madina yanzu ba za ku yadda ba a ce sauran mutane gaba ɗaya su tafi da dukiyoyi zuwa garurukan su wa tarji'una ila rihalikum bi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam ku ku tafi kauyen ku da manzon Allah an yi rabo wani an ba su tunkiya da raƙumi da akuya wani kuma an ba su manzon Allah ya tafi da shi garin su ayyuhu ma awfar hazran wani ne mu ballabu kenan wanda ya dubu manzo Allah sallallahu fa wallahi lama tanqalibuna khair manzo Allah ce wallahi abin da zaku koma da shi gida shi ya fa alkhair khairun mimma yanqalibuna bihi ya fa abin da zaku koma da shi qalu nan take su bai mutanen mutum suka ce bala ya rasulullah khadra fina yace lalle manzo Allah mun yi da wannan rabo naka jira da aminci su tabbata gare duka wani zai na tsara bayar mana irin yadda manzan Allah sallallahu alaihi ya gudanar da al'amuransa wal mu'allafati qulubukum ana bayar da zakka ga waɗanda suke al mu'allafati qulubukum sai kuma Allah ya ce wa fil riqabi haka ana bayar da zakka wajen yantar da wuyayi ar-riqab jam'i ne na raqaba rakaba kuma wuya galibi sukan ce rakaba suna nufin bawa min babu itlaqil juz'i ma iradatul kulli an faɗo wani bangare na dan adam amma ana nufin gaba sa domin wuya wani sashi ne daga cikin sasannin dan adam idan aka ce yantar da wuya ba na yantar da me kudu zungan jikin su kenan gaba a ana bayar da zakka wajen yantar da bayi ma'ana shine suka ce ar-riqab din nan mudaf ne mudaf wato mudaf ilayhi ne amma mudaf an shafe shi taqdirul kalam wa fi fakir riqab haka ana bayar da zakka wajen yantar da wuyayi ko bayi to nan shine malamai ke cewa su ne ne wuyayi ko bayi da ake yantarwa suka sai al-mukatabiyin bawa wanda iyayen gidansu suka rubuta masa fansa cewa kawo ka za ka fanshi kanka to in wani ta dauki wani abu daga cikin kudin zakka a baki dai in kanka baya da haka zai shiga cikin wannan ma'ana musulmai da kafirai suka kama suka yi garkuwa da su ko suka mai da su fursunonin yaƙi su ma ya halatta a ware wani abu na zakka a basu dan a fanso su daga hannun kafirai duk zai shiga cikin ma'anar wa kudu a cikin kaga bangalolin zakka bayan yunwar dan adam da za a toshe masa akwai bukatar kuma a sama masa yancin sa yancin dan adam haƙƙin ɗan adam duk yana cikin zakka wa kulli qasim sannan kuma wal gharimina ana bayar da zakka domin al gharimina waɗanda ke da bashi a kansu ai ahlud dini istadanu li ghairi ma'siyati amma ma abuta bashin da suka ci bashin da yake ba na sako ba autahu ko bashin na sako ne amma kuma sun tuba wa laysa lahum wafa'un ba su da abin da za su biya ba wato kusan mutumin da yake bashi ba ya da abin da zai biya sai aka zo zakka to irin wannan sai a ba su rabo mai soka don su sami nauyin rage wannan basu ba sharafi bane ba a basu gaba daya su je kuma su ɗauka su biya bashin gaba daya a'a idan ana bin shi ba naira dubu hamsin sai aka ba shi zakka naira dubu hamsin sai ya rike naira dubu ashirin ya je ya rage da bashi naira dubu talatin ba ya rage hanya ba shekara da zuwa in kun sake da sai ya kara su biya gaba ba ma je da shi dubu hamsin gaba daya ba ko da aka yi kenan ya zama cikin alfukara ko har yanzu ya huta muku ya zama cikin almasakin har yanzu zai mika muku hannu ke to kaga an za gane illa da a attajirai suke in suna bin zakka in suna bin baki ba ka samu kariya ba saboda halin yau da gobe batin na naira dubu hamsin ne ko naira dubu ɗari ko naira dubu tamanin ko naira makamantan haka sai ya aika maka da zakka nan take ke ga shi wannan zakka ce kuma ka biya mu bashi na da nake bunta ga shi kudin an ba malam sa'idu ya yi kirka kuma an karɓe ka kirga naira dubu ɗari ka gaba ta Allah saka masa da alheri tunda an ce kullu la ma hanu sarki tun ta wurin mu su zikin biya wa salli alaihi ba ga mu ba kira da wace da ka kuma ai ga ma ga ta kadda ka san ina binka naira dubu ɗari sai ka bani kayan irin wannan zakar ba ta halatta ba irin wannan zakar ba ta halatta ba ba shi kudin sa na zakka na dubu ɗari da kai ne niyya Allah ya saka maka da alkhairi ka sauke wajibi shi ma ya maka addu'a shi kuma idan ya biya wa da ta dankan sun dauka ya ba shi ko ya rage wani abu daga ciki shike ko wani abu kamar haka amma ka karkanta masa gashi ba ni wannan zakkar baka sauke wajibi ba idan ka haka har yanzu ana banka wannan dubu ɗari din a can tafkar ubangiji sai ka biya ana binka a can gurin a cikin littafin Allah baka sauke zakka ba haka malamai suka yi bayani dan haka sai a kiyaye sannan zai shiga cikin alqalimi na auni da zatul bayni wa aghniya mutumin da yayi amfani da kuɗi wajen zafin masu rigima ko da mawadaci ne yana cikin alqalimi da ana iya ba wani abu na zakka misali mutane ne suke rigima da juna tsakanin wani da wani ma akan gida ma akan gona imma akan bashi wani ya ci bashin wani ana ta rigima sai ka zo ka tambaya ga shi ana cikin rigima ga ba ta shiga mai ya lalace tsakanin su menene ba su ce ni ne nake bin sa bashi amma ya tare yake ba na bin sa kaza kaza nawa ne nake bin sa naira dubu hamsin sai ka dauko ka ba su kace da shi kenan a husa sai ka ɗauko ta ce to tun da ya ce dai bai da baki yana musu kai ya ce dubu talatin ne kai ka ce dubu hamsin ne yanzu dai shi a ba ga dubu arba'in dai ka hakura da wannan ko wani abu makamancin haka idan kai wannan ka ga bayar da waɗansu kuɗi ne na islamu za su bai to ko da kai mawadaci ne idan amiri ya karɓi zakka ya ji ga wani ya yi irin wannan sai ya ɗauki kuɗin ka ce ya biyar maka kayan kayanka bai fata an fahimta sai in za ta a ta ce a rike kai ka tsariyar to shi kenan amma in ba haka ba za a iya ba ka dan asalin waɗannan mutanen da suke rigima guda biyu ba talakawan wani su musulunci bane ba aka zo aka sasunta su sasunta su ba gwamnatin musulunci aka yi aiki ba su ya kuma ta biya ta hanyar kudin zakka dukkan wannan yana daga cikin tsare-tsare da gidan zakka ya kamata su ɗauka, ko kwamishin zakka da aka ba a jigawa karkashin sarakuna guda hudu ya kamata su ɗauka, dan ya kasance an gudanar da komai bisa ga adalci eh. ya karbi duwan su ai duk yadda ya yi mustafa ya ya zo saba ya ba da dubu sai ya banka ba shi dubu ɗari sai ba ka dubu ɗari da goma wata ya karɓi dubu ɗari zai kyale maka goma duk da haka ba sai ba duk da haka ba sai ba Allah ya tsare wa fi sabilillahi kaso na gaba daga cikin mutanen da ake bai zakka shine ana ba da zakka fi sabilillah ay alqa'imin bil jihad ana bai wa sojojin musulunci domin su samu guzuran abinci domin su samu abin sayan bindigogi da albarusu domin su samu abin da sai tankokin yaki don ana ware kudin zakka don irin wannan tanadin tanade don musulunci ya samu karfi mimman lafiya alahu wala ugniya irin wannan sojoji da ake baiwa zakka daga cikin musulunci shine sojoji na sa kai wanda ba riga an ware musu albashi ba cikin gwamnatin musulunci da haka sojojin su ke babu albashi da an ce hayya ila jihad kowa zai fito to ko da ba da shi ne tun da ya fita jihadin musulunci za a ba shi wani abu na zakka dan ya rage abin da ya abu ne sai in ya tarar ya ce abu yawa wani an gane ku shi ne wa fi sabilillah waɗansu suna fasara fi sabilillah ta zantin cewa zai fita kowane irin bangare wato ainihin na yaɗa musulunci sawa'un ya zama jihadi ko kuma ya zama wato ainihin a ɗaukar nauyin mai wa'azi tura su zuwa wani wuri da kudin zakka suka ce duk ya halatta Mutanen sun musulunta a wani kauye suna da yawa ba mai karantar da su fatiha sai aka zo aka samu wani bawan Allah yana da karatun da zai iya zuwa ya karantar da su Alabi, ismail qawar bauna bib juzu amma juzu tabara zai karantar da su riyadu salihin ko wani tafi na addini da za su koyi addinin musulunci to sai aka tura su can to ya halatta dauki nauyin tura ke ke zauna can da cikin kudin zakka dan duk ina cikin fi sabilillah ba lalle ne kasance jihadi ne wanda yake ya kusa zubar da jini ba ko da wannan aka yi ya shiga cikin fi sabilillah yanzu idan za mu yi wannan bisa da tsari za a yau da matsaloli da dama da ake samu cikin ƙauyuka wanda suke da da kano irin ka kasar sumaila kasar wajin kasar tudun wada kasar rano kasar ina ne mutane sun musulunta an je an ba su kalmar shahada an taho an bar su wanda suka je suka yi wa'azin iyakacin abin da su iya kenan iyakacin karfin su amma ba su da halin ɗaukan malami wanda ubangiji ya karanta da su to irin wannan idan akwai tsari a cikin zakka to sai a ɗauki malami din a ce waye zai je wannan gari ya je zauna Allah kalli tsawon shekara daya gani to shi kenan duk wata mai za a baka duk wata ko a baka dubu bakwai ko a baka dubu biyar in ma dan zai zaman kawai ya karfafe ka dan ka sami karfin hali ka zauna shi kenan za a baka dubu goma ko wani wata shekara ya zama nawa za a ba shi kenan dubu ɗari da ashirin duk wanda aka ce zo ga fansas na dubu ɗari da ashirin ka je kasar rano ko ina ne amma abinda muke so karantar su iya raba wani abin daga farko a ƙarshe su zuwa tabara tilawatan wa tafsirin su iya karatu su iya tafsirin tsarin cikin wannan shekara ɗaya da ka je ba dare ba rana mu dai wannan shine salabus din da muka baka kuma ka rinka musu sallah ta juma'a da ta jami'i ka kula da wannan wani insani da zaka samu a kan ko kai noma in wurin ana noma ko kai kaza wannan duk ya shafe ka amma dai ga abin da za a baka na tabbatar duk wanda aka sai sabbi siyasa ga su dubu ko wani wata ko wani abu makamancin haka mutum zai samu karfin hali zai zama kan zaka gaba in yi dai zauna cikin wannan shekarun da zai yi in dai mutum wanda yake mai basira ne da hankali adadin nawa za su karu cikin musulunci kuma dukkan wanda aka je aka sauke wa juzu ta bakiyo ba a cikin kasar su mai ba ko cikin garin Kano ba ko wanda yake bukatun juzu ta bara ba ya iya tilawu ya iya tilawu da tafsirin sa to dukkan wanda aka je aka sauke masa juzu ta bara izukun nan guda hudu tare da tafsirin sa da ka iya karatun sa da arba'in hadis da ahlabi da ko ismail da menene ba karamin gata ake masa ba ko kafirin su dan mishan ba zai je ya zubar masa da ya wanda za masa tunanin sa ba to dukkan wannan yana cikin ayyuka na fi sabilillah galibi irin kungiyoyin da muke gani suna tahowa su zo su yi ayyukan musulunci a nan guri irin su mu'assasatul ne irin su muntada irin su wane ne galibi fatoyin su shek bilbas ne da kudin zakka suke gudanar da ayyukan musulunci da kudin zakka suka sai in dai aka je wuri da za a shigar da musulunci ba wai dole ne sai da karfin tuwo sai da takobi ba za a shigar da musulunci ta hanyar karantarwa ta hanyar wa'azantarwa su ku a da kudin zakan ajiya sai sa duk wannan gwamnati duk wannan kungiyoyin za ka samu ba sa samun ko da riyal ɗaya na gwamnatin Saudiya ko na Kuwait duk ɗan kasuwa ne irin mu nan wanda suke muna da suwa sun ga muna da su cikin sabon gari muna da suwa ina ne duk ne suke ɗan kasuwa ne kawai wani zai ce shi yana so ya gina masallaci a Afirka a duk kowace ƙasa a samu fili da kai girman ka za a gina masallaci sai a zo a yi a samo fili za a gina cikin ne babu kuɗin nawa za a yi kiyasin kashewa ya zo kashe gaba daya wani ce makaranta yake so mai yaji kaza wani ce shi so yake da azumi a ciyar masa da ne kaza wani ce da lalle yake so ya raba raguna kaza duk masu arziki ne suke yi ba wani abin da gwamnati ke ko musu daya shi ke turo da waɗannan kungiyar su zo su shiga cikin ƙauyukan mu su shiga ina ne a abin kunya ne a zuwa taso daga wani gari a keso ba arbaliya zuwa gina mana rijiya nan gurin mu sha ruwanta shikenan mu kuma nan nan nan mun ga nan gurin kudin mu ne shiga wanda aka bi da makaunar wanda da wasu ke wasu su shine kudin mu ne shiga wannan ne amma ba neman aljanna bane ba ya kamata mu kiyaye wa fi sabilillahi. Sheikh Nasir Sa'adi ba yake cewa zai shiga cikin ma'anar fi sabilillah dukkan wani ɗalibin ilimi da zai bayar da kansa don neman ilimi kuma yana da hazaka to a ciyar da shi daga kuɗin zakka har ya kammala karatunsa duk wani ɗalibin ilimi ta kafuri zai tsaya ya karanci ƙur'ani da hadisi ai idan ka samu irin wannan wanda zai karanta mutum daya kai ka cewa mutane dubu biyar dubu shida suna amfani da shi idan ka rayar da shi kadai kamar ka rayar da mutane nawa dubu biyar ko dubu shida ko sama da haka yayin da in ka tafar da shi kadai kamar ka tafar da sauran kenan gaba daya so nawa ne za a ga muna da samari masu kazar-kazar da kwazo da himma da wane ne amma cewa ba a tallafa wa rayuwarsu ba yadda ilimin su zai tsore ballantana su kai wata matuka ta ilimi da zai ko an yi waɗansu ga wurtattun malamai wata matsala ga wurtattu dakkan malamai ilimin da za a je wani an gana da baiwa ta ɓangaren hadisi sai a ɗauki nan ta wannan ɓangaren a tara masa littattafan a tara masa maraji an san baya da wurgi mutum nan ne himma ba wasa wani da baiwa ta bangaren fikihu a saki anan wani da baiwa ta bangaren tafsiri a saki anan wani da baiwa ta bangaren kaza wani ma irin comparison street suna irin wanda su Muhammad bin Usman ke yi su ne suke da baiwa kai sai a tsare shi a wannan bangaren a waffara masa duk abin da ya kamata a waffara masa a samu masa littattafai a ba su lokaci ya ta bincike yana ta kasa kasa da ɗan musa ya rubuta ya rubuta ya latta ya rubuta ya latta aiki kenan shi kadai sai ya toshe kafa da wajen mutum ba dubban mutane za su toshe shi kadai to amma irin mu haka nan muna da karancin wayewar kai sai Muhammadu Rabi'u Shankiti ke yin magana yake lokacin da na fara neman ilimi na haddace lissafi kaza na haddace lissafi kaza na haddace lissafi kaza da na je wurin wani malami da je wurin wani malami zai nemi izinin ɗaiban karatu da abiya na waka da ya tsara ya gabatar da kai wajen malami ya zo neman ilimi da ya fara karatu malamin su yake cewa yanzu da abin da ya kamata a sani na farin lan aini ka riga ka sauke karin ilimi akan farlan aini ya zama menene ba farko ainihin kifaya ba yace to amma akan ka kai har yanzu farko aini yace malam dan za zaka ce a kai na farko aini ne na san mun banda sauran mutane yace kai kadai kana da kokolwar da za a tara mutum zuwa ba ka da irin wannan a ce kai kadai ya kamata ka zama taska goma da al'ummar musulunci suke bukata a zamanin ka daga nan ku yi ƙara himma akan fitan abin nan abinda ya far mana da ilimi kuma ya ga kai Muhammadu Aminu Sangidu shi ya rawar da ilimin usulul fiqh gaba daya a kasar Hijaz ta hanyar karantarwa rubutu karantarwa rubutu tafsiri ilimin tafsiri ilimin usulul fiqh ilimin lugan larabci ya zuba shi gurgudan hali har Allah ya karɓa rayuwarsa haka to irin wannan dole da kuɗin zakka za a tattallafa irin wannan ana karancin likitoci da kuɗin zakka sai a tattallafa musu injiniyoyi da kuɗin zakka su yi su karanto injiniyoyin dole sai an yaka haka amma dai in za a tsaya haka ga dan talaka mai hazaka da basira amma ba da nuna dauki nauyin yanka je jami'a ba zai iya biyan kudin da sosai sun gaban lantana ne da gobe da jiyan littafi shi ke da haka sai da kwakwalwarsa ta duskare ya tsaya yana sai kalli a bakin titi a rana su da duk kwakwalwar sun tana kama ta haka da kama ta sha saboda mai kuma ke ba da kuɗin da sa da mu sallafa masa je ya karatu shi wanda za a biya wa ya yayin sarki da kuɗin biya masa shi kuma dole ne dan hajiya ne dan hajiya sada iyayen suna da kudin da za su biya masa amma su ko ba da kwakwalwa ai ta kashe kuɗi ana kashe wa iska kuɗi to dukkan wanda ya san ciwon kansa ya san ciwon ya san muhimmancin al'ummarsa ba zai ce dole sai kansa kaɗai zai biya wa karatu ba ko sai ɗan kaninsa kaɗai, ko sai ɗan wansa kaɗai, a'a wane ne mai hadaka wanda in ya so lalle za a san an yi karatu shi da magana ba ka duka biya wa wanda za ka yi hasaran kuɗin ka ba waye mai hazaka zakaturi ka sa abin su ko maka in so kuka dauki na yan karatu ka samu wani amintaccen malamin jami'a a bangaren masu karanta medicine ka ce abin su ko suwa 'ya'yan talakawa da suke fama da matsalar karatu amma sanar kwakwalwa abin su ko masu a sirrance ka zo ko da su ka ɗauki nauyin suwa ƴaƴan talakawa bangaren injiniyoyi waɗanda suke ba su nauyin ka zo kai wannan sai ga cewa al'ummar gaba ɗaya ta rayu wallahi za a rayar da zakkayin da suke a musulunci ba karamin ci gaba za mu samu cikin al'umma wabin sabili ana bayar da zakka ga ibn sabili shine al-munqatu fi safarihi wanda guzurin sa yake a cikin halin tafiyarsa yake to sa garin ku zai wuce to yana to za a yi daukan kudin zakka a bashi ko da ko idan ya koma garinsu wato ainihin shi yana da wadata allati faribatan min Allah wannan farilla ce daga Allah madaukakin sarki musu ba fi'lihi al-muqaddar wato wannan faribatan din an yi masa nasaba da fi'li muqaddar bi ma'ana farada Allah faribatan ko farza faridatan min Allah ko kurba faridatan min Allah an farlata wannan a matsayin tilas daga Allah madaukakin sarki wa laysa bikiyari ahadin min nas ba wai shawarta wani ake ko zabin sa ake nema ba hukunci ne na Allah dole mu ne mai kauya wa ma walibun hakim lalle Allah masani ne dangane da halittar sa sannan mai hikima ne ki sun yi cikin abin da yake aiwatarwa wala yajuzu sarfu hali ghairi haula baya halatta bayar da zakka ga wani wanda baya cikin jerin kalar mutane guda takwas din nan wa adafa sadaqati ila al-asnaf al-arba'ati Allah madaukakin sarki ya dingina zakka zuwa ga kashi huɗun farko bilamul mulki dalam wanda suke nuna mallaka inna masadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal dukkan wannan dalam aka gina domin lamun farko aka fi aka yi lil fuqara'i wal masakin ay wal masakin wal amilina walil alamina walil amilina za a kaddara lamun kenan wal mu'allafati walil mu'allafati kenan an jingina wa hudun farko da lam da ake kira lamul mulki wanda ke zo zakkar nan mallakar su ce hana su kamar ta kwace musu wani abu mallakar waɗansu malaman suka ce lamul istihqa lamun cancanta ma'ana ba mai su cancanta zakka lamul istiqaq kenan hudu na bifa wa ilal arba'atu akhira hudun karshe kuwa su kuma an jingina musu lafazin zakka bi fi azzarfiyya da fi wadda take nuna zarf shine wa fil wal gharidina wa fi sabilillahi wa wannan duk da fili imma an furta ko an kaddara ta lil isar li iflat al arba'a domin a bada filan cewa waɗancan hudun farko fa zakkar mallakar su ce ta eh, eh, wato mallaka ce a bar su na su ne fil arba'ati al ula cikin hudun farko wa taqayidihi fil akhirati domin kuma kayyade shi mulki din a cikin hudun karshe bima idza surifat fi masarifi al mazkura fa idza lam yahsul sarf fi masarifiha usturja'at bi khilafihi fil ula wa laysa al maqsud sarfuha wannan cewa lamu zuci ko lamu suke ka duk sai sabanin malamai abin da malamai ke cewa dangane da waɗannan mutane guda takwas ana kasa su ne gida biyu akwai wanda ake ba su zakka dan karan kansa dan shi bukatuwarsa zuwa ga zakka din an gane ku su ne alfukara da almasaki wannan ana ba su zakka don bukatuwar su zuwa ga zakka to wannan kenan a kuma waɗanda ake ba zakka don shi musulunci ne ke da bukatar waɗannan mutanen kamar al'amili na alaiha mai aikin zakka musulunci ne ke da bukatar su don a fitar da mai haƙƙin daidai wa daida kaga ba wai don bukatar su shi ake ba shi ba sai dan aikin da aka kallafa ba an gane ko firriqab shi ma wannan musulunci ne ke da bukatar mabiyansa duk zanto suna da yanci to sai ga wani ya zama bawa sai musulunci ya bada zakka don bukatar wannan ya fita daga bauta ya zaune ya zama ta an gane ku haka fi sabilillah Dukkan wannan jihadi ne na yaɗa musulunci manufar musulunci ne ya yaɗu to sai yake a ba wancan zanka ba dan bukatar ta sai dan bukatar musulunci da wancan din yayi ka kazar musulunci ne ya yaɗu ma'ana ga ana kafa su gidan biyu imma wanda yake dan bukatuwarsa imma kuma dan bukatuwar musulunci zuwa gare shine malam ke cewa wa laysa al-maqsud sarfuha fi jami'i asnaf ba a nufin cewa wai dole ne sai an karfanta na zuwa ga waɗannan nau'ikan mutane guda takwas ban la yajuz sarfuha li ghayriha abinda kawai ake nufi baya halatta a ba wani wanda baya cikin takwas din nan wa ya yushtaratu yata'u thalathatin min sinfin bal yakfi dafuha li wahid ba lalle bane sai kafi saba al-fuqara al-masakin al-mu'allafati kana da ba in ka dauka ka ba al-fuqara kadai ya wadatar in ka ba al-masakin kadai ya wadatar to kuma idan ka zo ka samu ajin masakin su zaka ba ma ne ke cewa ba lalle bane la yashtaraku ifa'u salatatin min sulhin ba lalle bane sai ka ba mutum uku cikin kowane aji bal yakfi dabba li wahidin bi muktabar hada ko da mutum ɗaya ka dinkula ka ba matukar dai mabukaci ne yana da bukatar wannan abin shi kenan magana ta gaci ka dunkule zakar ka babu sun tsaye ya halatta wa bayyana fi sunna anna shartal mu'ta minha al-islam sunnar annabi ta bayyana cewa sharadin wanda za a bai ma zakka shine musulunci wa Allah ya kuna hashimiyan kuma kar ya zanto yana cikin bani hashim wala muttalibiyan kada zan tana cikin banu abdul muttalib domin da banu hashim da banu abdul muttalib duk suna cikin ahlul baiti allah bai kuma ba a ba su zakka nan malaki sharadi ne musulunci a bayan mun gabatar annabi ya baiwa waɗansu mutane ga su kuma ba musulmi bane ba litta'alif kenan abinda malam ce da wannan matukar dan sufar maskana za a baka ko dan sufa ta alfakar za a baka to ko mun fikiran sun kai ba musulmi bane ba za a baka ba ko mun fikiran sun kai ko mun maskanan sun kai ba musulmi bane ba za a baka ba amma a babin at talif matukar wannan siffar ta atta alif qulubuhum ta kama ka to shi ke za a iya ba su komai wadatar da ku? kuma ko da mutum shi ba musulmi bane ba ina fatan kun fahimta da kyau saboda haka wannan shi ne abin da wato yake nufi sannan kuma abin da ke nuna ta kai turar da kafin waɗannan guda takwas shi ne suke cewa in ma da lafazin inna ma wanda ke tuzul hasar imma kuma alwas wasatiyya din da ke ciki domin alfuqara wasfu ne almasakin wasfu ne al'amilin wasfu ne duka har zuwa karshe dukkan su wasfu ne wal wasfu kuma yufidu al-hasb sima sima lam yafti man lam yafti bi hadhihi dukkan wanda bai siffanta da wannan sifar ba kake nan ba za a ba a take sai ana take ta cikin mutane guda hudu su ta ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمسلمين ورحمة ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم ومنهم دقتكين سو منافقين الذين يؤذون النبي أكو وأن دسكي توتر لمن الله صلى الله عليه وسلم ay ya'ibuhu akwai wanda ke aibata ma annabi wa yanqulu hadithahu ya rinka daukan zantan annabi daga nan zuwa can wa yaquluna na sai kaji suna cewa hu an zalik idan an yi kokarin hana shi wannan mugunyar aiki nasa li Allah ya bulughahu dan kar labari ya kai ga annabi ya fushi da su sai ka sun ce huwa udun aiki mai yawan sauraron magana ne ma'ana baya iya bambance makaryaci da mai gaskiya ko ma an je an kai karan mu wajen sa za mu iya zuwa bi masa rantsaran faɗa abin da yake ba abin da ba ko ba zai iya ganewa ba wato kaga makwarar cutarwa ga manzon Allah ke da kuma aibatawa gare shi da yadda suka sofanta suka tuffanta shi dolantaka ta yadda ba ya iya gane al'umma minan na wanda du'a wanda aka faɗa ya ji kuma ya yarda ba a iya bambance tsakanin ƙarya da gaskiya shin dan Allah wannan ya gole ko aibatawa ne aibatawa ko ya ce ka zama uzur ai an mutu da kai balle kira su yawan da Allah ayyukma kullu ma qila ma'ana yana jin duk abin da aka faɗa ne karba yake yi wa yaqbaluhu kuma ya karba abin fa idza halafna lahu anna lam nakun idan muka yi rantsuwa cewa abin da ake tuhumar mu da shi ba mu faɗa ba sadaka na fuskata mu zai wal bare malaka abin da ake kira da abin da ake nufi da uzuna nan majazun mursal majazun ne daga cikin majazun da malaman balaga ke kira majazun mursal kama yuradu bil ainir rajulu kamar yadda akan ambaci al ainu amma ana nufin dan adam gaba daya idza kana menene idza kana rabi'atan li anna al-ayn hiya al-maqsudatu minhu fa annahu ash-shakhs kulluhu idan mutum ya zanto rabi'a sai sai masa la'a'i wato wanda yake leko abu ko wanda yake gano abu da gaggawa ko ɗan rahoto to irin wannan sai ce masa al'ain to ba dan kome ba ga dan adam ne gaba daya amma aka ce al'ainu aka siffanta su da ido domin amfani da yake da wannan gaba wajen gano abin da zai kawo rahoto ma'ana dai man babu itlaqil juz'i wa iradatul kulli wa yaquluna huwa udh Allah ce kul udhun khairil lakum kace da su uzma khairul lakum manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ai mai mai yawan saurare din ne wanda yake zama alheri gare ku ai la mustami'tar ba mai sauraren sharri bane ba alkhairi yake yawan saurare sallallahu alaihi wa sallam kuma kada ku dauka shine yu'minun lil mu'minin kima akhbaruhu bihi cikin abin da suka ba labari la li ghairihim baya gaskata wannan su wallahu za'idatu lil farqi bayna imani taslimi wa ghairihi a lamun din da aka ce wa yu'minu lil mu'minina ma ne fi za'ida ce an kawo ta dan bambanci tsakanin imani na at-taslim ne kawai ga Allah da kuma imani wanda yake nufin gaskata mai labari idan an kawo da aka ce yu'minu billah da aka ce yu'minu lil mu'minin a ce kalmar amana yu'minu yana yin ta'addi bil ba yana yin ta'addi ko bi maza billah idan yayi ta'addi bil ba wato a dalibin ubangiji kenan imani da Allah ko gaskata Allah ko yadda da yantakarsa har kuma idan ya ta'addi billah ya zanto gaskata mutum ke na cikin abin da ya bada labari amma bakin ma wani kusa za ka ga ma'anar la kamar yadda yake ma anta bi mu'minin lana wa law kunna sadiqin bi mu'minin lana ya ta'addi bil ba ma annahu bi ma'anar la wa tuna nufin gaskata wake yu'minu billahi wa yu'minu lil mu'minin wa rahmatun lil ladina amanu minkum kuma shi manzon Allah rahama ne dangane da waɗanda suka yi imani daga cikin ku waɗanda suka bayyana da imani daga cikin ku imma eh, rahama ga mummunai ya zanto azaba ga kafare ko kuma rahama ga mummunan da suka yi imanin baka din ba cikin su munafikai ta yaya ya zai musu rahama tun da ba a zo an yake su ba ballatana a zubar da jininsu ko a riba ce duke su sun samu wani bangare na rahama ta duniya duk da cewa azabar lahira tana nan tana shi ne wa rahmatul lil والذين يؤذون رسول الله lallai waɗanda suke cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam lahum azabun alim suna da azaba mai radadi wannan a lahira kenan a nan gidan duniya kuma la'anta ce ke tabbata a kansu kamar yadda suratul ahzab ta bada bayani sai Allah ce يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين يحلفون بالله لكم ذات ذلك رنسوا دا الله ذلك كوم من يودن كو يدد سو إذن سنفت وتبقر مغانا دا كوكا جبت يمكو دي دي با سنة رنسوا دا الله دنكو يدد سو ليرضوكم دنس نمية دنكو والله ورسوله أحق أن يرضوه su ai Allah da manzansa ne mafi cancantar neman yadda su in kanu mu'minin inda har da gaske ne su mummunai ne su suna cewa faɗin kalmar nan da suka faɗa sun bakanta ma Allah ne kuma sun mungunawa, sun cutar da annabi su sallallahu alaihi wasallam ko yanzu rantsuwa da suke yi neman yadda ku suke to ko da ko kun yarda da su ya zanto Allah bai yadda su mai amfanin yardar ku ko da manzan Allah ya amince da su ya zanto Allah bai da su bai amfani yadda su kenan to balantana kuma ko a ce ko ne kuka amince da su ma'ana amincewar ku ba ta da amfani da su ya kamata su nemi amincewar manzan Allah su daina murguna masa su daina cutar da shi su nemi amincewar Allah ta'ala ta hanyar yi masa da shine wallahu wa rasuluhu wa ahqqu an yurduhu in kanu mu'minin sai ce alam ya'lamu annahu man yuhadidu Allah wa فأن له نار جهنم فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم ألم يعلم شباك لسكيكير مصنيا أنه سوى للي فيد شأن يكي من يحادد الله ورسوله dukkan wanda yake saba ma Allah yake saba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen rashin yin imani da Allah din ko rashin yin imani da manzon Allah fa anna lahu nar jahannam tabbas wutar jahannama na tabbata gare shi khalidan fiha yana mai dawwama a cikin ta zalika al-khizyul azim wannan ko ita ce tafewa wanda take mai girman gaske ai ya kamata su gane wannan cewa ita ce babbar hasara da take jiran su sakamakon rashin yin imani da Allah sai يحزن المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون يحذر المنافقون منافقين سنة أو كم متاكين ككف أن تنزل عليهم سورة dan ji tsoron kada wata sura ta sauka a kan kansu tunabbi'uhum bima fi qulubihim wadda sun ta musu irin abin da ke cikin zukatansu minan nifaqi na munafunci wa hum ma zalika yastahzi'un tare da haka suna izgi ya hazaru ya hazarun munafiqun ma'ana suna takatsantsan ba sa su yayin da duk aka ce aya za ta sauka jin tsoro suke tsoro suke yi kar ayan nan ta bayyana sunayensu to ita ko ayar alqur'ani ta duk lokacin da za ta zuka a yamakon ta kama suna sai ta bayyana aikin su minhum man yaqulu zalli wa la tafsili wa minhum man ka fis sadaqat wa minhum alladhina yuzuna an-nabiyya wa yaquluna huwa ulun wa minhum man ahada Allah la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna min as-salihin yayin da duk aka ce minhum din nan jin tsoro take suna za a kama sai a faɗi siffa shine ya hazarul munafiquna an tunazzala alaihim suratun munafikai suna tsantsan jin tsoro suke kar a saukar da wata sura tunabbi'uhum wanda za ta rinka ba da bayanin ma fi qulubihim irin abin da ke cikin zukatansu ma'ana ya hasabuna kullu sadatin alaihim tsoro suke ji kowace irin tsawa za ta sauka akan su za ta sauka amma tare da haka kuma sun ki daina sun kasa tuba daga izgili da suke yi ma zalika yastahzi'un izgili da suke wa musulunci har yanzu sai Allah ce kul kace da su istahzi'u ku je ku gaba da izgili da kuke yi mun ko kuke wa addinin musulunci ko kuke aibata shari'ar musulunci din ko wani hukunci cikin hukunce hukunci in Allah mukhrijum ma tahzarun lalle Allah zai fitar da irin abin da kuke jin tsoro da menene abin da suke jin tsoron fitar da shi shine munafunci Allah zai ta fallasa ku kaza da kuka koya a zuci ko kuka yi mitin da juna kuka tattauna a kai tsammanin ku ba wanda ya sani sai ku ji da an saukar da aya an sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har tsoro suke karta kama suna Abdullah dan Abban sai suratu tauba ba ta guje ba tana cewa minhum minhum a sai da muka tsoro ran da za a ambaci suna gobe amma kuma sai kasance ba ambaci sunan ba walau da sha'u la araina kahum fala arabtahum bi simahum wala ta'rifannahum ila al qawli wallahu ya'lamu asrar ubangiji ta ala ce da mun ga dama sai mu nuna maka sun wuce da wani da wani da wani da wani fala arabtahum bi simahum amma ba za mu nuna maka su ba da sunayensu sai dai za ka gane su da siffofinsu da alamominsu alamomin zancen su zaka gane kalmar munafunci za ta fito karara a bakin su daga cikin irin kalmar munafuncin da suke fita a bakin su ka ji suna faɗin kalmomi da ke goyon bayan kafirai a yamakon su faɗi kalmomin da za su fara muku baya ku musu ka ji suna faɗin kalmomi da ke kunshi da neman yadda kafirai cewa ina ma kafirai su amince da su a yamakon su nemi ku ku amince da su haka duk surorin alkur'ani suke ta fallasa su cewa za su yi kaza za su yi kaza fala arabtahum bi simahum wa la ta'rifannahum fi dalil qawl a cikin kuskuren zance za ka yi ta jin a kawai sai dan me za a ce sai an yi aikin da shari'a musulunci ha kawai za su ce ai wannan shari'a ba za ta zamani ba yanzu ba lokacin ta bane ba a bari sai nan gaba ha kawai wani ma ce an an ci za aikin da shari'a musulunci ai za mu talauke arna za su zama takunkumin tattalin arzikin kasa su fa arnan nan kasar ba ta su bace ba saman ba ta su bace yanzu ba ku jin tsoro idan kuka yin aiki da shari'ar Allah ya sa muku takunkumin tattalin arzikin kasa da kuma kasa din da sama gaba daya amma wai sai su jin tsoron wanda ba ya dace, shi ba sa jin tsoron mai shi wanda ke shi ne Allah mallakar sama da kasa gaba ɗaya ta ubangiji amma ba ku jin tsoron sa ba ku jin kunya ku ga cewa kun karye dokokinsa kuma kun zaɓi hakan a matsayin addini a matsayin tafarkin rayuwa amma kuna jin kunya a ce kun rike musulunci kun saba wa arnanci to shine Allah ke faɗin halaye inna Allah mukhrijum ma sai ce mai wala in sa'antahum la yaqulunna inna ma kunna naqudu wa nal'abu قل عن الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون ولئن سألتهم إما هدى ذاك تنبيس عن استهزائهم بك دنجن بإزجلي لسكي مكة النبي كوكا وأذي وبالقرآن كو إزجل لسكي والقرآن وهم سائرون معك ga shi suna cikin halin tafiya da kai ila tabuk zuwa buka da waɗannan ayoyi sun sauka ne in ba kan hanyar dawowar annabi ko kan hanyar tafiyarsa zance dai mafi yawa kan hanyar dawowarsa za ka ji suna da za ka tambaye su dangane da izgili me yasa kuke muna da musulunci me yasa ba ku faɗin kalmomin da za su karfafa bayan ƴan uwanku musulmi sai dai ku faɗi kalmomin da za su rauna nasu la yaqulunna wallahi da kai suna bada amsa da cewa inna ma kunna naqudu wa nal'ab san na naqudu abinda duk da an ce mun faɗa wai dan aibata musulunci ko aibata musulmai ko aibata qur'ani ba haka muke nufi ba ba niyyar mu kenan ba inna ma kunna na naqudu kawai muna kukkutsawa ne cikin hira ta yau da gobe da matafiya ke yi dan su yanke su sarar tafiya wa nal'ab kuma wargi muke da wasa muke batu ne na siyasa kuma ka ita haka siyasa ta gada ka faɗa abinda ba shi ne ba kuma ka karanta abin da shi ne inna ma kunna naqudu wa nal'ab warji muke yi ibn abi hatim ya ruwaito hadisi da sanadin sa har zuwa ga abdullahi dan abbas yace abinda suke cewa yace kana nabtal bin al-harith Wani cikin munafikai da ke na nabtal ibn al-harith ya ati rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam gwanin zuwa ne ya zauna a majalisin annabi sallallahu alaihi wasallam tabbata gare shi fa yajlisu ilayhi wa fa yasma'u minhu ya saurari maganganun annabi sun ma yanqulu hadithahu ila almunafiqin sannan ya dauki maganar yaje kisar wa munafikai kan zuwa mutum da zuwa abin da muke zuwa ai mun je mun zauna muna nan aka fara aka kare wai an ce kaza wai an ce kaza ka ji ma irin abin da baki faɗa fihi sai Allah ya saukar cikin lamarinsa wa minhum alladhina yuzuna an-nabiyya wa huwa wannan kenan na gaba su waɗannan waɗanda su kuma za su ce inda ma kunna kudu wa nal'ab Inda ma kunna kudu wa nal'ab an karɓo daga zai gabi na Aslam ce wani mutum cikin munafukai ce da Auf ibn Malik a wajen gazo shi tabo yace mali qurra ina haula kuma mu irin waɗannan malaman namu ba alƙurra qurra suna nufin sababan annabi saboda yawan yadda suke karatun Alƙur'ani, kuma da yawan yadda suka mai da alƙur'ani shine hujjatu ba su san wani tsari ba a rayuwa sai alkur'ani mai girma abin da yake da abin da ya hana su sai abin da manzon Allah ya fassara musu na alkur'ani to wai sai munafikai ke kiran su alqurra gargawa malikul ra'ayi na haula mu musan ba abin da ya wannan gargawan namu zai kawai arzabu butunan arzabuna butunan su suka fi kowa kwaɗayi idan an zo cin abinci wa na alsinatan su suka fi kowa ƙarya wa na inda liqa su suka fi kowa tsoro idan an zo wajen yaki fa qala lahu aw da aw bi wannan munafiki na wannan magana sai yake da shi kazabta wallahi ƙarya kake walakin da ka munafiq ƙarya kake ka ce sahabbai matsorata ne suna da tsoro suka je badar suka je uhudu suka je gazatul azab suka je kaza suka je kaza suka je kaza yanzu kuma ga sun zo ta buka kilomita ɗari shida a ƙasa sun baro komai sun taho matsorata za su yi wannan ƙarya kake kai dai kawai munafiki ne kai la ukhbiranna alaihi wa wa sallam ba annabi labarin duk da ya gudana فذهب أوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره أو يتفور من ذا الله صلى الله عليه وسلم لن يباتي لاباري فوجد القرآن قد سبقه سيترك نوع القرآن يا رجاج قال زيد زيد يتي قال عبد الله بن عمر فنظرت إليه متعلقا بهقد ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم تنصبه الهجارة shi wannan munafiki da ya wacce magana qur'ani ya fallasa shi wala in sa'altahum la yaqulunna inna ma kunna nakhudhu wa nal'ab zai ta ai wasa yake yace wallahi na ganki yana kusa da taguwar manzan Allah ya matsale a tsaye kamar yana mata zaki har kula da ta shi da komai yana mai cewa inna ma kunna naqudu walal af ai manzon Allah wannan abu da muke faɗa wargi muke ba ne abin da ke cikin zuciyar mu ba batutuwa ne irin wanda dan adam na iya yi yanzu ya zaka yi batutuwa da sunan siyasa waɗanda zaka murguna waɗanda zaka cutar da musulunci ka cutar da musulmai ka gadar da rauni irin hadarin kalmomin kenan fa fa yaqulu lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ko yana cewa da shi abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un yanzu da Allah da manzansa da ayoyinsa na kike izgili Allah da ayoyinsa da manzansa ko kasance kula wa izgili Allah ne abokin wasan ku a faɗi gari a musulunci ku wargi manzan Allah ne abokin wasan ku a faɗi sunan su ku wargi kaga wani zai aibata maka ka rike asuwarki sunan manzan Allah fa wani zai aibata maka in ka ɗage wando sunan manzan Allah kai fa wani zai aibata maka ka ajiye gemu sunan manzan Allah kai fa wani zai aibata maka ka yi kiyamun layli ka yi karatu ka yi haila ka yi menene bisa ga sunna sai ya aibata maka ka gan su nan gurin masu kaza kaza masu dagaggen wando masu gemu masu kaza wallahi hadarin da ke kunshe cikin masu kaza masu kaza masu kaza ya fi hadarin da ke kunshe cikin yin aiki da waɗannan al'amuran kasancewar baka tsayar da gemu ba wannan shi kenan kowa ya dinka fuskar kamar da kali ka saba wa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne ba wanda zai ce maka komai ka hakura da wannan saban karamin sako ne bai kai girman da za a ce mutum zai dawo cikin wuta ko kaza ko kaza ba ya bai saba umarnin manzon Allah kai wando yana jan kasa duk ka tare shi tun unguwarku wannan ka hakura da wannan laifin shi kadai ba ya ike ka amma ka zo kai wa abin izgili fa yanzu manzon Allah kai atake ba shi wanda ya siffanta da wannan ba manzon Allah kai wa atakin kalma ce ta ridda abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un yanzu Allah da ayoyinsa da manzansa kuke mu izgili qur'ani ya ce kaza sai ku izgili manzan Allah ya ce kaza ya aikata kaza mutane sun yi koyi da shi sai ku izgili menene hukuncin su aya ta gaba za ta magana la ta'tabiru qad ba'da imanikum طائفة بأنهم بأنهم كانوا مجرمين الله لا تعتذروا كرما كنت ذاك بعد أن ذلك والله دوا سامكي بانكم مكينان با ولجي مكي بطوتوا لنا سياسة لا تعتذروا كركو بعد أن ذلك قد كفرتم بعد إيمانكم كل رقاكم كفرت بعد إيمانكم إن أبو عن طائفة منكم in har mun yi rangwame ga wata tawaga daga cikinku bi ikhlasiha saboda sun yi ikhlasi wa tawbatiha sun zo sun tuba sun dawo kan gaskiya ka jihar ibn kamar ɗaya daga cikin waɗanda suka gabata shine jahaj ibn himyar kana yadhaku wa la yakut ana zancan an abin da yake na dariya an yi ba'a sai yi dariya amma shi ba ya cewa in an yi ba'a an yi ba'a sai fashe da dariya to da wannan aya ta sauka sai maza ya tuba tobatan nasuha wala yaqudu baya tattauna cikin zantan wa kana yamshi tajanuban lahum yana tafiya dai kawai dan da yana musu kara ka sa akwai wanda suke wannan kana zaune mutum yana aibata musulunci kuma masa kara yana faɗin magana baka game da shari'ar musulunci kuma ana masa kara ai ba kuma ai kaza kaza kaza ai kaza ai ba kuma ana tare da yau da gobe kana yi masa kara to waɗannan yana wannan shine laifin sa kawai kara yana da rera da gefe wa kan yin turu ba ma masaniya amma idan an faɗa abin da ya muni sai ta a wannan dai kan kun faro da yawa a dakata haka ya an faɗa nan kaɗan da dariya kuma sai fice da dariya to su ne irin wannan sun mata ba sannan daga baya ya tuba wa taballahu alaihi to sai Allah ya karɓi tubansa to shine Allah ya ce inna afu an ta'ifatan minkum in waɗansu daga cikin ku sun tuwo mun karɓi tuban su mun yi musu afwa nu'azzib ta'ifatan tabbas sai mun azabtar da wata tawaga din cikin ku bi annahum kanu mujrimin dan su mutane ne wanda sun kasance kafirai wato mujrimina wato kafirai kenan ai musirrina ala nifaq sun doge bisa ga yin munafiki ba su saurara dukkan wannan na sa mu shiga sai mu dan Allah ya ƴan uwa musulmi duk abin da ya shafi addinin musulunci wani ɗan uwa musulmi na yi na miji ko mace akwai matan da suke aibatawa musamman hijabi ta sanya safar hannu ta sa safar kafa ta sanya hijabi sai su aibata mata wa a cewa ta zama ninja to kaga wannan kalma ce da za ta iya kai ki zuwa ga kafirci ki hakura mana da sakokin ku ta babu hijabi ki hakura da wannan safan in Allah ga dama ya gafarta miki in ya ga dama ya miki azaba to adadin kwanakin da kika fita ba hijabi ba dai zaki da wama a jahannama ba da kanta a cire ki akai ki aljanna kin yi zaman mutun naji ka hakura da safan ka ki tsayar da gemu ka hakura da safan ka kana da riga a kasa ka hakura da safan kai dan bid'a ne ka ki bin sunna ka hakura da safan kaza in Allah ga dama ya maka afwa ba ma kwace maka rahamar ubangiji yana iya rahama yana iya yin afuwa gare ka tunda abin da kai bai kai kafirci ba amma idan ka zo kai wa abin izgili ka faɗa aka yi dariya aka yi cewa to abin ya kai kafirci sai mutum ya dinga tuba tsakanin shi da ubangiji ya gaggauta tuba ya ubangiji na tuba ya ubangiji ban sani ba ya ubangiji ba ta faɗa mun ba ya ubangiji waɗanda suke kewaye da ni dukkan su yan anshin shata ne ya ubangiji munanan abokanai su na samu waɗanda ba sa iya faɗakar da ni akan abin da nayi na kuskure ba sa iya karfafa ta idan ina kan daidai ka gafarta mun na ji an ce za ba kyau bayan koda da na taɓa ka yafe mun idan kai wannan tsakaninka da ubangiji Allah zai yafe maka Allah zai gafarta maka amma idan da aka yi wa'azi sai kuma ka ƙara girman kai ba zan karɓa ba ka zama kenan cikin waɗancan wa idza tawalla sa'atul ardi da fiha wa yubni fil ardi wan da san idza qila lahu taqillah akhadhathu al-izzatu bil ismi fa hasbuhu jahannam wa labisa al-bihad idan an ce ji tsoron Allah akhadhathu al-izzatu bil ismi sai kuma man kai da jin izza to mu za a ce tsoron Allah wai ki za a ce tsoron Allah wai ya fuka sama ce tsoron Allah in ma dan sarauta in ma dan mulki in ma dan wani abu gadar sanci mu za a ce mu tsoron Allah mu ma za a yi wa wazi mu za a yi wa surutai wani ma haka shidda wai wa da ake wani surutai ake wai ana tara mutane ana musu surutai ayoyin alqur'ani fa dan Allah ka tun da zuban Allah nake dan ayoyi amma wai duk irin waɗannan surutai ne wa ana ana hana mutane unguwa ta kace da ayoyi wallahi mu ji tsoron Allah ta'ala mu tuba zuwa gare shi inna aku an fa'ifatun minkum nu'addu fa'ifatan bi annahum kanu mujrimin sai ce المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقفزون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون wannan aya tana ƙara fito da siffofin munafukai amma ayyukan su ko maganganun ko abin da ke kulle cikin zukatan su ba komai ba aqidar sai ta bayyana aikin sai ta bayyana al munafiquna munafukai maza da munafukai mata ba'dhum min ba'd Sakin sun yi kama da sashi ba sun yi kama ba ne ta fuskar launi ko ta fuskar tsawo ko ta fuskar gajarsa a'a ko da zamanin munafukai ya sha bamban za ka samu ayyukan su sun yi daidai da juna maganganun su sun yi kama da juna aqidu su sun yi kama da juna shine babu min ba'adin ay mutashabihuna fi dini kamar dan juma da dan jummai suke ta fuskar addini ka ba'abu shay'il wahid kai ka ce sasanni ne na gangan jiki daya ga irin ayyukan su ya ya'muruna bil munkar suna umarni ne da munkari menene al munkari al kufr kaman kafirci wal ma'asi da ayyukan a suke umarni a rinka yi su suke a saba ma Allah su suke akan gare masa wa yanhauna anil ma'ruf hana abin da ake kira al-ma'ruf shike menene al-ma'ruf an imani billah shine imani da Allah wa sa'a da yawa Allah da'a irin waɗannan ababe ba sa su fita ana yi hana hanawa suke baya da haka wa yasquduna aydihim suna kame hannayen su an infaki ba sa ce da zuciya wajen tafiyar da addinin musulunci gaba da sa'a wajen ayyukan sa'a wa yi kinayatun ali shuhi wannan cewa suna kame hannayen su kamar sayan zance ne abinda ake nufi ruwa nasullaha sun rabu da Allah kwata-kwata ba wai sun manta da shi ba sun rabu da shi ba zuwa da sa, ai tara ku din Allah sun rabu da addinin Allah fa nasiyahu da haka Allah zai rabu da su gobe kiyama innal munafiqina humul fasiqun tabbas munafikai sune fasikai abinda ake nufi da fasika nan gurin kafare al-khalidun an ta'atillah wa waɗanda suka fice daga yawa Allah ka ta Allah wa da Allah munafiqin وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم وعد الله المنافقين وبنجي تعالى يا الكولي والمنافقين ماذا والمنافقات دا منافقين ماتا والكفار لسرم نائكا كافرين Allah ya yi musu alkawarin nara jahannama wutar jahannama Allah tsare mu khalidi da fiha suna masu dawwama a cikin ta hiya hasbuhum ita ce makomar su wa la'anahum Allah kuma Allah ya tsine musu Allah ya kore su daga rahama wa lahum azabun muqim kuma lallai suna da azaba madawwamiya muqim irin wanda idan su babu yankewa kenan sakamakon munafincin su sakamakon kafircin su في آية التوحيد ذا الذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخفتم وخفتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون كالذين من قبلكم سفر سومنا فكان يزكى الذين من قبلكم كما وأن سشكات كنيدا كانوا أشد منكم قوة ثم تنبجر مع الله كما sun kasance su ne mafiya tsananin karfi sama da ku wa aksara amwalan kuma sun fi ku yawan dukiya wa auladan sun fi ku yawan ƴaƴa fastamta'u bi khalaqi ga karfi ga dukiya ga ƴaƴa da haka fastamta'u sai suka hore, suka shakata bi khalaqihim da rabansu da Allah ya ba su na duniya fastamta'atum bi khalaqikum irin yadda kuma yanzu da kuka kauce wa tsarin Allah kuke molewa kuke shakatawa da halakikum da irin rabanku da Allah ya ba ku na duniya kamar samta allazina min qablikum bi salaqihim kamar yadda na dadan suka shakata suka gongote da irin rabon da Allah ya ba su na duniya wa kuma kuka kutsa kai cikin ayyukan sako da maganganu na fatanci ga Allah da manzansa kan da zai sadu kamar yadda suka kutsa kai da maganganu da fatanci ga Allah da manzansa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal irin waɗannan su ne waɗanda ayyukansu suka rushe a nan gidan duniya ba wani sakamako da samu ba kuma a lahira wa ula'ika humul khasirun kuma irin waɗannan su ne waɗanda suka tafi abin nufi wannan aya tana nuna kamanceceniya tsakanin kafiran yanzu da na da sun yi kama ta fuska ɗaya shine amfanuwa da abin da ke cikin duniya din na dukiya da 'ya'ya yadda na su kama mayar da dukiya da 'ya'ya da gidaje da ababen hawa shine addinin su shine abin da suka sa gaba haka ne yanzu suka mayar da dukiya da 'ya'ya da gidaje addinin su abin da suka sa gaba yadda su suke faɗin batanci ga musulunci da annabin da yazo zo da musuluncin ko su ɗauki waɗansu ibadoji ko ayyuka da addinin yazo da shi su ɓace su haka su ma da yanzu su yi wa kuntum kallafi sabo kenan to kuma sai wani abu mai jan hankali shi ne ku ne yanzu abin da aka ba ku na rabo fa na daɗin wanda aka ba su ya fi naku yawa in ma ilimi kuke ji na zamani da kere-kere da daɗin ya fi wanda aka ba ku na yanzu yawa in ma yawan ƴaƴa ne da dukiya da population na ƙasa ga arziki na daɗin ya fi naku na yanzu yawa to sun ci sun ci sun ci sun rage ba su cinye gaba ɗaya ba kuma sun saba kawai don sun samu wannan abin to yau sun mutu kuma sun barci to ku yanzu da aka bar saura kuke ci sai ya ruɗe ku kuma kuma ku ku saba Allah irin yadda suka saba wa Allah kanu ashadda minkum quwwa sun fi ku karfi inda Allah me ke nufi da karfi a nan gurin kowane irin karfi Kowace askariya karfi ta fuskar soja quwwatun iktisadiyya karfi ta fuskar tattalin arziki Kowace siyasiyya karfi ta fuskar siyasa kuwatul adadiyya karfi ta fuskar yawan adadin dan adam yawan population na kasa kuwatul zira'iyya tijariyya karfi ta fuskar sana'o'i da kere-kere da kasuwanci ashadda minkum quwwatan sun fi ku tsananin karfi wa aktsara amwalan sun fi ku yawan dukiya inda Allah ji dan Allah da Qur'ani ki da bayani wai yanzu shikenan dan ka samu ci gaban duniya sai ka fuskin mu ubangiji inda musulmin mu muke yin kuskure musamman a wannan kasa wanda zaka ji suna ta baba su a rediyo wani ya tashi tun da ya tashi ko koyi ya je har jami'a har ya je waje wani ma an kai shi ya yi shekaru wani amurka wani ingila kafin ya dawo an yi masa barbarar waɗansu akidu wanda ba shi aka halice shi ba da su a nan ƙasar da wani tunani wanda ba da shi aka haife shi ba a nan an haife shi cikin environment na musulunci an haife shi bisa ga haske na fitra fitra Allah allati fatara an-nas alaiha sai ke ya tsinan insu suka zo suka kawo suke shi daga tsarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su sun tashi kan wani abu sunansa addini kai ma ka tashi kan addini da suka girma sun suka yi tawaye ga addini kai ma suke so ka yi tawaye ga addini tawayensu da addini ya ja musu ci gaba kai ma suka rasa ma tawaye da addinin ka zai zama ci gaba sai dai ka kasa fahimtar wani abu guda daya addinin da suka tashi a cikin sa din nan da suka yi masa tawaye ba shi ne addinin da ka tashi a cikin sa ba kuma kai kake so kai masa tawaye addinin da suka tashi cikin sa kiristanci ne aka gwama shi da magudancin rumawa kiristanci wani bangare na koyarwa daga isa aka gwama shi da kaso mai yawa cikin maguzanci da gargajiyar mutanen kasar romawa aka da aka tafi addinin da ya tashi sai ya biyan bukatun masu shi sai suwa ga matukar suna so su cigaba addinin zai dai bai su me ya rage shi su yi zanga-zanga su yi wa addinin tsore su ɗauki su yi fatali da shi su tsara harkokin siyasar su yadda suka su suka yi musu suka suke musu wahayi to kai kuma sai ka tafi a addinin da yake fitratan la allati fatara an-nas alaiha la tabdila li khalqi allah zalika ad-din al-qayyim أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله amara Allah ta abudu illa iya zalika tilul qayyim wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu din dinan qiyaman millata ibrahima hanifa wa ma kana min al mushrikin akan sa aka tace ka a garin ku a ƙauyen ku a kalkaran ku su kuma waɗancan an tafi suka mana addini daban da ya da bai bai sai hana su ci gaba sai suka yi masa bore don su ci gaba kai kuma naka bai da bai bai ka ba don bai zaka masa bore da wata hujja za ka yi wa addinin ka gore yayin da suke cewa ba ruwan addini da siyasa suna nufin addinin da suka buɗe da su ga iyayensu da kakanninsu suna yi Arnan zalla kai ma sai ka zo kana faɗa mana kana cewa addini ba ruwanki da siyasa kai da kawaye gari cikin abin da ka fara ji a gidanku alhamdulillah dukkan yabo danginsa na Allah ne shi kaɗai rabbil alamin ubangijin dukkan halittu ar-rahman rahim mai rahama mai jin kai malik yawmiddin mamallaki ranar sakamako iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim shi ka fara shi la ilaha illa allah ka fara shi su da suka wa wancan arnancin nasu tawaye kai ma sai kace, ce bari kai wa alhamdulillah tawaye dan ka ci gaba bari kai wa la ilaha illa allah nan tawaye dan ka ci yadda bible ya kafa tsara musu rayuwa tunda akwai tunanin su rufto a ciki akwai farka akwai kafirci a ciki akwai mafudanci a ciki akwai maganganun su bulus a ciki kai kuma sai ka dauka kai ma qur'ani ba zai iya tsara masa rayuwa ba shi ne fa su da yan boko mu suke ciki waɗanda babu ruwan su da addini waɗanda ba ta zuwa inda ake cewa qala Allahu qala rasulullahi waɗanda kawai abin da suke sauraron CNN da sky movie da wasu siya waɗanda ba su da wani abu sai karanta jarida da mujalla sun fi karfin qur'ani sun fi karfin hadisi haka fa tunanin arna shi ne a cikin kwalansu an musu barbarar wata mummunar aqida to haka lokaci yayi da zaka ajiye dukkan wani bokon kada ka karanta wanda ba garwaya ma da addini ba ka rinka zuwa inda ake karatun addini ka neman malamin addini ku yi abuta da shi shine abokin shawara ka shine abokin tunaninka waye wanda ya san me ya ne ya san qur'ani ya san hadisi dan ka tsara wayewa a duniyarka in ba haka ba sai ka sai ka zama arni ba ka ba duk irin waɗanda suke kin shari'an nan yau har ma wani mai baiwa shugaban kasa shawara yanzu yana yawo gari gari yana tsara mutane yana warwa da mutane kai kwana uku da suka wuce ko hudu ya je bauchi ya tsara jihohin gabas maso arewa ko arewa maso gabas gaba ɗaya an tara wakilai daga wannan jihohi wai zai ware musu kai gaba da shari'ar musulunci wannan shari'ar ta yanzu da aka ce za a yi ta za ta jawo tashin hankali idan aka yi ta za a talauci idan aka ce sai an yi arna fa za ta raba kasan nan gida biyu ko gida uku in an raba ta gida uku mu ba za a ajiye mu ne a bangaren sahara za mu talauci da haka yana daga cikin hikima kamar da annabi ya sulhul hudaybiya mu ma mu danyi shiru da maganar siyasar mu kimo har sai kasar kanta ya haka ta gaba daga baya sai mu dabara sai a sa ta cikin penal court amma kan a ce mata shari'a sai a sassauka bata abinda babu ce a ciki amma yanzu sulhul hudaybiya za a yi ka ji jahili ya manta da cewa tun lokacin baban gida da abata har na nan ne yammacin kasan nan suke cewa sai an raba kasar tun kafin a fara maganar shari'a da ma ka dan an daina maganar shari'a yanzu za su ce kar a raba kasar kafin a san ma za a yi shari'a suka ce a raba kasar a su kasu tun yaushe mutanen da yau suke ofishi wanda za su ne kan abin nan gasar da suna na deku suke jima sai an kira wani national conference da an kira wasu taro na kasa a tattauna makomar kasar a raba ko a ba su kasu a yada sun yauce dan me aka kashe kyautar ruwa ba dan yace a ba su yankin su ne ba za su kasar su har yunifom na ta mace da sun yi a siyasar da kan majalisar da suke zamani da baban gida akwai dan majalisar da ya fito daga wancan mutum daga wancan bangaren sai da ya zo majalisa da yunifom ɗin sojan ƙasar su sun ware daga cikin Najeriya kafin ma a san za a yi shari'a kawai sai wani jahili wani ba shi gaban kasar shawara kan hukuncin siyasa ne ko addini ko ya a yanzu a yi shiru don kasar ta haku kar Allah ta ta in je ta mutum shari'a ne wannan kar ta haku ta duba dai ne don tattada sai kada cikin masu tsawon gudu wannan zalincin da ake tsammanin da Allah zai kyale yana daga cikin Allah ba zai kyale wannan zalincin ko ya shiga kasar da kasar da mutum zai hau gwamna kafin ya hau gwamna wani ya sai mukamin da za a nada shi bayan an zama gwamnan ma'ana ba amanarka ko tantantar ka za a duwa ba kafin mutum ya zama gwamna kai kayi jin da shi ka ba shi adadi na kuɗi don ka zama mukami za ka saurin ka sake wannan tsammanin ka wannan kasar za ta zauna haka a wannan makudatun yadda suke tafiya a karkashin da haka wallahi shari'a ita ce rufin asirin mu da zaman lafiyar ita ce rufin asirin mu da zaman lafiyar mu eh za a dan sha wahala wannan haka take dole sai an sha wahala kuma da ma sun wuce da ba a shari'a wahalan ake sha a bada mana wanda yake jin daɗin fara kama wani kwale-kwale zuwa wasu wanda yake jin daɗin wa aiki ba wuta awa ko ta biyu su tsaye goyi ba wa aiki ba ba wa aiki duk kuma ba abin da unguwannin kano waɗannan ya zanta da ruwan sha ba mutum da kawai aiki ba ya zai ga zai ka je ka hatsari ka je a kai ka asibiti ka duka mutu ma ba ka domin da ake ji kuma yanzu a cikin tsara ko tsara ne ka suke jin tsoro wai suke jin tsoro cikin shari'ar nan menene dadin da suke ji yanzu wanda ya tsayi shari'a za su yi nan me kasar suke cin moriyar sardadi waɗansu da yan tsoro suka sake kuɗin kasar abin da yake shiga cikin aljihun gwamnati ko rajin a kamfanin ko rajin kasuwanni kai daidai da kudaden lokacin gamar da za a karɓi kudin tuga da kasuwa ba wanda ya shiga a kawo gwamnati ba a yi lissafin nawa ya shiga nawa a ciki kawai ba an kafa kasafin su fata mutane kamar beraye waɗannan su ne kura zuwa su ce wai a shari'a maganan a kuka a shari'a wannan magana ko ba ta taso ba lalle shari'ar nan fa sai an yi ta bi irin ko muna da ko ba mu za a yi ta ba wai burin mu bane ba sun ta ba kan gidan mu haka muke so inda za ta karu amma ba dole bane ta tafi kan gidan mu burin mu ta kafu ko da bayan rayuwar mu ya ike mu alfahari mu gure mata gure foundation din mu ne kafin gina ya dan su zo su tsoro su jala a cikin kin da ake so ki kizuri ni ta ala da barkan wannan dabi'a yadda Allah ke gudanar da al'amura ne zai kame bayi da ita gurmaya malamai kai a zo a kawo kuɗi a ga waye zai karba waye zai ke karba a baya da masjidi waye zai karba waye zai ke karba a baya da kuloti a Abuja waye zai karba waye zai ke karba na yi ranar wannan ba sai ba a kawo wadansu a daure a ba su wahala a sa su karfin maza ya kori sunan kamar a nasu maka wulaƙanci da cin mutunci a ga yayin zai tsaya waye zai ja da baya ba mamaki sai an gargaɗe na kan wannan ba mu fatan ai masa irin wannan jarrabar sai dai ya roki Allah ya kuma gidi in ka so jarrabar mu ka jarrabe mu da abin da za mu iya jurewa amma sai kar ku taɓa ɗaukan cewa akwai wani tunani da za ku je ku yi wanda za ku firgita masu neman shari'a wanda zai sa kuma aiki ne a bai neman shari'a kar ku yi wannan tunani in kuna da su ma ku canza kuma kar ku ɗauka za ku kama bayan Allah da suka ce a yi hukuncinsa. kuma ku masa abin da kuke so kuma ku kyale ku ɗauka ku kuma Allah zai kyale ku an yi waɗansu fa da suka fi ku taurin ido ɗin da taurin ido ga Ubangiji sama da ku. lokacin jama'ar abdullahi aka rinka kawo bayan Allah da suke son a dawo da hukuncin Allah a ban kasa aka rinka rataye mutum rataye wa ba su zayyar kudu rataye su aka yi da asuba an fito da shi su abdul qadir uda suna tafiya suna cewa rabbi inni maglubun fantasir rabbi inni maglubun fantasir an zo za a rataye shi aka kawo irin malaman gwamnatin nan wai ya karanta masa kalmar shahada dai ya zanto karshen abin da zai kenan yace ita na karanta ta kawo da nan kuma ita karanta take kwance a gida mai AC kake sun gurasa kake bude taron gwamnati da addu'a ka rufe da addu'a ka bude wasu taro da addu'a su yi tsiya kuma sun kare tsiya kuma ka rufe da addu'a aka zo aka kama su aka rataye aka karkashe akwai su zainab gazali wadda polis za su kama ta sista ce ta a zo a gani don wulatanci a rinka kashe sigari a farjinta amma wallahi ba su ja da baya ba hamzatul basyuni wani ne daga cikin waɗanda suke mukarraban jamal abdul nasir zai kama ka ya jefa ka kurkuku a dake ka a ɗaure ka a watsa ma ruwan kankara cikin sanyin hutu. ka ce Allah ya ce kirawo shi in ya sauko daga saman shi ma zan saki rumnan ba kaza shi kirawo shi in ya sauko daga saman shi ma zan saki rumnan ba kaza hamza ba sunan sauri arni ne kaji ar ar musulmi wai shi ne ya hamza ba sunan ita kirawo ya zo na sanar da masa rumnan ba kaza da ya tashi mutuwa mota ta nufi su ko suka ɗai ba ɗauka da cikin sa ba don mun suke wani azabun asirki a shaddu wa abuka to duk irin wannan masu sauran shan yau ina su jama'ar abdul nasir ina sa hamsu basuni ina so dukkan wani tafi da yake cikin a kasashen laraba nan kwanan nan satin da ya wuce burgiba ya mutu burgiba din nan da Allah ya rayar da shi yayi tafiyar yayi fasikanci yayi fasikanci yace ma sallar a azumi a daina wata tsiya yana ganin dukkan wani abin addini yawan sallar din nan akai akai to yana sa ba a production da yawa a aiki productivity zai ragu idan ana yawan sallah sallah za ka rage minti goma sallah za ka rage minti goma to wannan goma goma da idan ka hada wajen minti hamsin ko za ka hada da alwala wajen rabin awa wannan rabin awa din mutum dubu kaza in za ku aiki a rabin awa ko za ku aiki awa sai da kaza za a samu dana kaza to da haka a duk kun ji karamin kasan da kuma a tunisiya suka ce mutum da za su sa hijab ya cikin jami'o'in dole a tafi ina da mata ba mu gama sallar jami'i kowa ya kuka sai karku da mutane karku duk da'in din da ba bayan suka ɗaure masa jirgi a cikin kowa ya irin kariya ya shekara talatin da wani abu na ne da ransa ubangiji ta ala ya wani gaba ko ɗaure ɗauren jikinsa kowane doki daga jikinsa har kwakwalwarsa shi da aka yi wa mutum kwakwalwarsa domin ko da hoto ya koya da jin karayen mutum aka ɗauko dole a gudu da guna ala aka tsora shi kuma a kai kawai su mahaifarta duk da wani inda ta kai har yi duk bakon da ya wuce cikin waɗanda suka zo daga cikin lalaban da ya samu a duniya cikin waɗanda suka zo ganin gawarsa a kasan farko kafin abin sha akwai ja kira na faransa shi da waɗanda su yi tsawon gaba irin nan gurin lokacin da zuwa da suka mutu a gaza aka ga manyan ana irin su a fana goro daga tambaki a saman tuni masu sallar gawa ka ji ba fana goro ka ji mutum mu masu so a yi shari'a mun fi kowa sun zaman lafiya ji ne ke muje muke faɗa a wasu wasu ma da idan cewa duk wanda ya zanga zanga ba da yaran mu ba mun fada ko mu faɗa ba tun yauke idan muka ce yau muka kururu ta ai zanga zanga a Kano dan Allah ba ku an ba ko amma muka ce mu zanga zangan nan ba sunnan mu bace ba kone konen nan ba sunnar mu bace ba Domin mu yadda a yi ba kuma duk wanda zai zamu rike hannunsa iyakacin karfin mu amma sai an yi shari'a dole insha Allah shi ne aqidar kuma kan haka muke fatan ubangiji ya karɓi rayuwar kuma game da wannan babu da da baya in ma wai ana jin za su yi waɗansu wakilai daga sama su zo su gana da mu wallahi kafin su zo ma ga sakon mai same su no going back Wani a fata da baya wallahi kafin su zo ma wannan shine magana kuma in sun zo ma kuma haka za mu faɗa kuma haka muke kiran dukkan wani malami haka zai faɗa yi ta ala shi ne zai kare mu wa sallallahu wa sallam mubarak ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi